la subhanallahi walhamdulillah ko subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi guda 100 a rana shi tasbihin da kinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a wannan yinin babu wani mutum da zai ji wa Allah da ayyukan lada masu yawa sai wanda ya faɗi irin naka ko wanda na shafi naka da wannan malamai suka ce kenan me kuɗi kawai kuɗi ya fita daga amma bai fita daga samun lada ba mazala ce ka ci guda ɗaya ka ce subhanallah subhanallah subhanallah guda ɗari mazala ce za a baka lada dubu ɗaya lada dubu ɗaya idan ka ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah guda ɗari mazala ce kaman ka samu sha raƙumai ne raƙumai aka yanka su raƙumai ɗari aka yanka wani raƙumai guda ɗarin aka yi gunduwa gunduwa da namun su aka raba talakawa suka ci fi sabilillahi manzo Allah ce ladan ka kamar ladan wanda ya sadaka da guda ɗari ne idan ka ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah guda a yi a minti da zaka faɗa an kauna kasa da minti da ka faɗi su alhamdulillah guda ɗari a yi kasa da minti da guda ɗari ba alhamdulillah alhamdulillah in kauna baya kai minti da ka gama faɗa kuma ka samu ladan da mai wani mai dukiyar ma bai tara ba ya ce wasa